danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa Assalamu alaikum sunana Yesgam TV ku kasance da gidan Yasgam TV a YouTube channel da Allah duk wanda bai mana subscribe ba ya mana subscribe a YouTube channel din mu a yau zamu koya muku wani bidiyo mai amfani yadda zaka iya downloading ta Facebook ya dawo kan wayarka Kasan Facebook bai bamu damar da zamu yi downloading ta kan shi ba amma akwai dabarun da ake yi ba sai ka bi ta PDMate ba saboda PDMate hanya ce mai wahala. Amma akwai inda za ka bi ka yi downloading ɗin shi ya dawo kan wayanka. Duk bidiyon da ka gani a kan Facebook za ka iya downloading ɗin shi ya dawo kan wayanka. Ta wace hanya ce? Yanzu zamu koya muku hanya. Na farko za ka je Play Store, kun ga inda Play Store yake na In ka shiga kan Play Store ɗin wayanka, ka buɗe shi haka. abu na farko abin da za ka rubuta tunda downloading ɗin bidiyo ne za ka yi daga facebook ya dawo kan wayarka wani application ne kawai za ka ɗauko za ka rubuta f b facebook kenan amma in abbreviation ne facebook bidiyo video download kun gan shi nan ma ya fito facebook bidiyo download sunan application ɗin da ka buɗe shi haka da yake ni already na yi downloading ɗinsa amma kun su nan tun daga farko har ƙarshe su ne amma ka yi downloading ɗin na bana 2020 saboda shi ne mai kyau sai ka yi open ɗin shi sai ka yi downloading kun ga inda ake downloading na to da ka yi downloading ɗin shi haka ni da yake already na gama yin downloading ɗin shi ka gama na gama yin downloading ɗin shi kawai buɗe ya zai to yana buɗe ma kun ga inda zai buɗe ma kawai da ya ka bar shi haka to kun gani ya bude da ka bar shi haka to wani aiki za ka yi a kan shi ba aikin da za ka yi a kan shi kawai za ka fito haka to already in kana amfani da facebook ɗinka kana amfani da shi ka bude facebook ɗinka haka a'a sai ina amfani da facebook ɗina haka sai na ci karo da wani bidiyo wanda nake so ya dawo kan wayata ni kuma ban iya downloading yadda zan ɗauko bidiyo ya dawo kan wayata to wannan hanya ce mai sauki yadda za ka iya ɗauko bidiyo ya dawo kan To kun gani ina kallon bidiyo a haka a cikin Facebook wannan kun san Facebook ne ga inda za ku kalli duk wani postin da aka yi haka ana. Duk wani postin da aka yi anan ga inda za ku kalla. To sai na ci karo ga wani bidiyo nan na kwallo. To sai na kalle shi sai na ga ya burge ni. To kaga dai anan Facebook babu inda za ka yi downloading din shi kuma already ya dawo kan wayarka. to hanya mai sauki hanya ɗaya ce kawai inda za ka shiga shine za ka shiga kan sharing ɗin nan inda na yi Salad nan inda na yi select ɗin nan za ka danna shi haka kana danna shi haka to me ya nuno ma haga ya nuno ma sending methods saving in whatsapp ka gani sai dai ka tura ko dai kai wani abun ba dai ya zo kan wayar ka sai dai sharing group ya aka ce mu to abin da za ka yi na farko in ka shiga gunna abin da za yi na farko sai ka shiga wannan na ƙarshe wannan inda zai yi cycle ɗin nan shi za ka shiga in ka shige shi kaga ya nuno ma abubuwa haka babu inda ya nuna ma za ka yi a kan memory to sai ka yi in ya nuna ma haka sai ka zo kan nan gashi nan kan application ɗin da muka yi downloading in ka ga dama kuma za ka iya bi ta nan in kuma ka tattara za ka bi kawai da ka shiga haka application ɗinka zai buɗe kuna gani bari ya gama buɗewa bari in ya gama buɗewa ko already babu rubuta kan nan ɗin bari mu yi copy ɗin link ɗin sai mu koma can mu yi downloading bari mu yi copy ɗin link ɗin tunda daga nan na gani to yana ɗan makale mu sai kai copy ɗin link ɗin ok ya dawo nan kaga inda za ka yi kwafi ɗin link ɗin nan bari in dawo baya in ka gama sharing in ka yi kwafi ɗin shi ta sharing ɗin nan sai ka zo ka shiga mu ɗin nan to kun gani inda ku yi da yake already uh, application din free ne gashi na ya nuna mun talla amma ku in za ku yi sai ku yi downloading din shi na to za ka yi downloading aka ce ma to kun gani yanzu zai nuna maku downloading din da yake yi to sakamakon ni ina da matsalar network ne a gun na ga network ɗina yana wasa amma in ka shiga bidiyon ka haka to za ka shiga nan dinnan inda na yi cycle na ɗazu in ka shiga gunda na yi cycle na ɗazu to sai ka shiga copy link bari muku cycle ɗin copy link ɗin kun gani na inda aka sa copy link ɗin nan to sai kai copy ɗin shi ah. kun ga already ya yi copy kun gan shi na a sama kun gan shi na bari dawo ba kun gan shi can to ya yi already yanzu ya yi copy ɗina to sai in koma kan application ɗina da na yi downloading ɗin na fb video downloading to sai in buɗe shi in na buɗe shi na haka to ya zan yi sai in danne kan rubutun nan haka haka ya nuna mun facebook to sai in zo kan nan na tsakiyar nan gun cycle ɗin nan da zan muku gun cycle din nan to da ka zo kan nan to sai ka danne kan rubutun in ka danne shi ka gani ya nuna ma posting ko to sai ka yi ka danna kan posting ɗin nan gunnan to da ka danna kan postin din nan bari in danne shi ya ƙara fitowa da ka danna kan postin din nan kun gani ya copy link din na ɗauko shi na maido shi nan ko to ga inda aka sa downloading nan to nan za ka shiga in ka shiga downloading to already gashi nan zai tafi mun downloading bari ku gani yau ne network din namu yana dan wasa shi yasa za ku ga yana dan daɗe ban san abin da yasa ba amma ku da yake network ɗinku ba zai irka irin wannan abun ba zai tafi noma. kun gani ya nuna min akwai HD video akwai CD video yanayin downloading ɗin da za ka yanayin yanayin mega ɗin da zai ɗaukan ma akwai HD video mai kyau clear mai kyau yadda zai nuna ma kuma akwai CD wanda dai ba irin ba mai kyau ɗin ba ne ba biyu ne gashi na gu na farko shine HD bari in nuna muku gu na farko shine hd he gu na biyu sd to bari ku gani mi downloading akan hd zai tafi downloading to kun gan shi kun gan shi yana yin downloading kun gan inda yake downloading to yana gama zuwa nan shikenan da Allah duk wanda bai mana subscribe ba ya mana subscribe a YouTube channel din mu mun gode amma ku bari shi ya zo har ƙarshen nan har ƙarshen nan fa za ku bar shi ya zo bari nuna muku sai ya zo har ƙarshen nan tukun zai gama downloading amma ni da yake da ba downloading ɗin shi ba zan yi zan yi stop ɗin shi ne zan yi stop din shi ne da Allah duk wanda bai mana subscribe ba a YouTube channel mu ya mana subscribe a Yesgam TV saboda za ku iya samun bidiyo masu kyau masu amfani amma kuna barin shi yana gama yin downloading zai dawo already zai dawo kan wayar ku kun gani da network ɗina ya dawo yanzu network ɗin ya fara gyaruwa yanzu already ya gama downloading akan wayata kawai play ne kun shi ko to yanzu already wannan already wannan bidiyon ya dawo kan wayata duk inda na je zan iya ganin shi akan wayata ya bar kan facebook mun gode duka duka anan muka kawo karshen bidiyon mu